yadda za ka sa mutane su siya kayanka kai kana harkar kasuwanci ka buɗe account ɗinka maybe na facebook ko kuma na instagram especially na instagram because na fi emphasizing akan instagram because instagram an fi harkoki sosai a instagram so kana da account na instagram so ka zo ka yi posting mace ce maka kai ta posting kai ta posting but amma har yanzu ka kasa converting ɗin wannan wato post ɗinka into sales ma'ana duk da post da kake da account da kake da shi da followers amma har yanzu ba sa iya baka kuɗi menene matsala na yi nazari na binciki account account din mutane daban-daban waɗanda suka buɗe account especially a instagram saboda videos da suke kallo namu maybe a social media handles mu ne instagram ko tiktok ko kuma a youtube channel ɗinmu wato widen tv sai suka kokari suka buɗe wannan account amma sai ya kasance ba sa samun kuɗi sai suka complain so da suka bani uh, wannan complaint suka bani sunan account din su na je na duba account almost more than 100 account wanda suka bude dalilin videos din da suka kalla so da na buɗe account din sai na gano wasu matsaloli da yake damun su shi isa ba sa iya yi wato samu su samu kuɗi dalilin wasu matsaloli da suka fuskanta shi isa yanzu uh, muka fitar da wasu abubuwa guda bakwai hanyoyi guda bakwai da zaka bi ka convince ɗan mutane su siya kayanka. kai musu headline mai kyau matsalar da muke samu da mutane shine mutum zai post but amma a post ɗin shi kawai kana sayar da hula ko kana sayar da takalmi ko kana sayar da riga kawai ka ɗauko riga mai kyau ka samu kamara mai kyau Kamara ka mai kyau ce maybe kana da iphone ko kuma samsung mai karfi haka ka ɗauki hoto mai kyau sai kai posting kawai wannan hoton da kai posting ba zai saka mutane su siya ba ko da yana da kyau is part of abubuwan da zai sa mutane su siya amma ba shi kaɗai ne zai sa mutane su siya ba akwai abin da yake da muhimmanci wato yadda zaka rubuta headline din shi kanshi wannan post din kowane post ka zauna ka yi tunani ka san me za ka rubuta ta yadda idan mutum ya karanta zai yadda zai yi amanna da wannan kayan yanzu a misali wannan da kuke gani ai biro ne pen ne ko idan yanzu kawai na yi postin din wannan biron na ce eh wannan biron gashi na postin ai wannan biron muna sai da shi a misali naira ɗari wannan ba zai sa mutane su siya ba a misali in ka ce wannan biron an yi shi a garin Dubai. A garin Dubai da aka yi shi waɗanda suke rubutu da shi shine sarkin Dubai ya taɓa yin rubutu da wannan bayran. Sannan kuma Queen Elizabeth ta taɓa amfani da wannan bayran. Sannan wannan bayran manya-manyan 'yan siyasa na Najeriya suna amfani da shi. To wannan rubutun da kai kawai wannan abin da ka yi ya ƙara bayran valo to zai sa mutane su siya bayran. Amma kawai ka ce wannan bayran ai blue ne mai kyau kawai ku siya ba mai siya. So da haka headline ɗinka da za ka yi na kowane kaya da kake sayarwa sai ka kamba mashi sai ka wato sa shi yayi girma sai ka kara masa wani value wanda zai convince mutane su siya wannan kaya so headline mai kyau shine hanya ta farko sannan hanya ta biyu ita ce wato idan kana sayar da kaya kowane abu da ake sayarwa dalilin ne sa ake sayar da kaya shine saboda ya solving din problem din mutane dole ne kawai kowane irin kaya kake sayarwa, ko hula kake sayarwa, ko takalmi ko riga dole sai kayi bayanin wani irin solution zai kawo ma mutum wani irin problem solving zai kawo sai kayi yi research sosai ka ba da bayani ingantacce a cikin headline ɗinka na cewa this is the kind of problem that is going to solve wannan kind da kake sayarwa ga irin problem solving da ke yi ga matsalolin zai iya gyarawa kuma ga amfaninsa sai kayi bayani mai kyau ingantacce don haka kowane post da zaka yi ba wai yawan post din ba a kowanne ka bashi lokaci ka duba ga wani irin solution zai kawo ma mutane wa problem su da suke facing mutane ya gane cewa eh wannan zai solve min problem ina kaga a ciki mutum yana da wannan matsalolin ya gane cewa eh wannan zai iya solve ma problem amma kawai ka zo ka dora ba kowa ne yake tunanin ga abin da zai solve masa problem so you have to save people's time su karanta su ga cewa eh wannan zai kawo solution a waje kaza to sai ga mutum ya siya sannan na uku shine kai karan kanka company ɗinka wato account ɗinka wannan company account ɗin da ka buɗe dole sai ka nuna wato ingantancinka da mutuncinka sai ka yi bayani a wani a jikin bayo ake rubutawa dole a bayo ɗinka zai kunshi ingancinka a misali idan kana da corporate affairs registration sai ka nuna musu cewa eh kana da registration da corporate affairs ga registration ɗinka nan ga address ɗinka da za a same ka ga garin da kake ga inda za a same ka a samu matsala ga number waya ka za a contact ɗinka kuma mutane su tabbatar da cewa duk waɗannan addresses ɗin in aka same ka instantly za ka yi responding sannan especially account ɗinka ya zamto cewa kullum kana online mutum yana magana ta DM ɗinka ko da ba siyan ka zai ba wani zai gwada ka ne za kamar wani abun nan ne amma kai kokari ka responding musu in ba za ka iya ba ka samu waɗanda za su dinga responding din quick response ka gane ko to abin da za ka yi kenan wannan zai kara ma brand ka credibility kuma a ƙara building in trust da wato mutane saboda sun san cewa in sun samu matsala za su sami ka waje kaza sannan kuma kana da registration da corporate affairs sannan ma'ana dai kawai dai in an samu matsala ba za ka iya guduwa ba ba wai scamming ɗin su za ka yi ba wannan yana da muhimmanci. sannan na hudu shine akwai wani abu mai muhimmanci shine idan mutum ya siya kaya a wajen ka. ana so ka roƙe shi ko roƙonsa za ka yi ka ce da Allah ina so ka ɗan mun comment ka ce ai na ji daɗin kayan nan wato ya ɗan faɗi wani wato jin daɗi da yi da kuma samun solution to his problem da ya facing wato wani irin solution kayan da ya siya a wajen ka ya kawo masa a misali kana sayar da turare ne ko kana sayar da Eh, takalmi ko hula mutum ya ce kai na ji daɗin wannan kayan kayan nan yana da kyau wannan kayan ingantacce ne ala saka mata alkhairi kuma ana samu mutane inda su saka samu business da kyau da kai za san maka addu'a sun yi godiya to wani ana kiran shi testimonials sai ka yi screenshot ɗinsa ka dinga posting ɗin shi a account ɗinka mutane zai ƙara building trust da wato customers ɗinka da client ɗinka kuma za su ƙara jin daɗi ko da a ce services kake rendering not necessary dole sai ka sayar da kaya akwai zaka iya rendering ɗin service maybe irin ka gane mutane suna so ka provide providing musu wasu solution to their problem zaka in services so wannan testimonial yana ƙara building maka trust da mutane ka dinga posting in mutum ya zo ya ce a ah, wannan an yi jin daɗi aiki to wannan ashe ba genuine ne ba scam ba musamman yanzu a Najeriya mutane suna facing din wato abubuwan scam ana scamming din mutane sosai so it's very important ka saka testimonial wannan zai taimaka maka sosai wajen ganin cewa an ƙara building trust da waɗanda suka zo siyan kaya ko kuma da suke interacting da account ɗinka kuma zai sa ka samu customomi da yawa har ma za su dinga sharing ɗin wato post ɗinka har za su dinga commenting suna kawo maka traffic har ka kara samun followers ma sosai dalilin wannan wato trust da ka building na testimonial da kake posting a wato post ɗin. sannan na biyar akwai abubuwan da wasu mutane da yawa ba sa iya yi Uh, kuma wannan abin is very important idan kana siyar da kaya as a businessman kana yin uh, wato social media business ka gane kana digital business so ya kamata idan kana siyar da kayanka ba wai post da ka ta yi ba wani lokaci kwastomominka suna so su ga video ɗinka kamar yadda na video ɗin nan sun ka suna buƙatar su gan ka. kana magana kana yin magana nan kana bayanin ya product ɗin yake ga amfaninsa za ku ga yawancin social media influencers da suke siyar da kaya waɗanda suke yin video suke yin magana suke interacting da wato kwastomominsu sun fi samun customers akan waɗanda kawai zaka kawai post zaka yi baka ga mutum ba baka ga fuskar shi ba baka gane shi ba so in nutshell dai shine shi dan adam yana so ya ga cewa duk abin da zai yi ya ga cewa mutum ya exposing din kanshi in the sense that in an samu matsala za a iya kama shi wannan shine kuma dama kai business ɗinka ai ba cuta za yi ba da haka dole za ka kawo abubuwan da zai sa mutum ya ji hankalinsa ya kwanta da haka ka dinga yin videos ko kuma ki dinga yin videos na bayani akan product ɗinki da amfanin sa mutane kina feeding su with more information za su ƙara yadda kuma za su ƙara jima a haka ma ki ƙara samun fan base in the sense that wasu za su zama kawai su fan ɗinki ne suna son ah, wato ainihin product ɗinki maybe yadda kike magana wasu ma za su ji suna son ki ne dai Eh, you convert them into sales wannan ba matsala bane inda za su baka naira za su baka su dalla ba wata damuwa bane so da haka dai wannan hanya ce mai kyau a dinga interacting da mutane a dinga musu videos ana dan yin bayani akan product din zai kara kawo customer Number six shine mutane da yawa suna missing wannan idan kana sayar da kaya wani lokaci ana so ka yi bonanza ka yi offer maybe kana sayar da kaya dubu ɗaya ka dawo da su ɗari biyar ka ce iya wata ɗaya ko a sati biyu eh, irin ka san kaman ana cewa black friday ko waye eh to ana so a dinga yin offer dai maybe da sallah sallah bonanza a dinga da wani samun time dai ana ɗaya mutane bonanza ana sayar da kaya dubu goma ka sayar da shi dubu biyar ko dubu bakwai a dan musu wani ragi dai zai kara kama customer kuma wannan zai kara sa wato yadda kake samun kuɗi zai karu insha Allah a dinga yin offer zai taimaka sosai. Number 7 shine garanti. Ina ganin a cikin account din da na yi nazari akan su shine wasu suna cewa no refund. Wannan no refund din gaskiya wani lokaci yana kawo matsala zai kara discouraging din mutane da su kai a wajenka. Duk mutumin da zai zo ya kai a wajenka in ya ce in ka ce mai ba refund ba za ka refund mai kudin sa ba in ka bai mai sa ba. gaskiya bare dinga sin kai a wajenka ba da haka ka yi bayani vividly cewa za a iya refunding kuma akwai garanti idan kayan nan ya lalace a cikin wata ɗaya ko sati biyu ka dawo da shi za a canza maka wannan yana da muhimmanci duka duka dai anan muka zo karshen wannan shiri kada ku manta ni ne naku Yusufuddin A Yusuf kuma kuna iya samun wannan bayanin nawa kai tsaye a page na na Instagram at Widen sannan kuma da TikTok ɗina insha Allah za ku iya samu direct sannan kuma idan ku same shi ne a YouTube channel ɗina Widen TV kada ku manta ku danna mun subscribe yanzu ku danna subscribe yanzu da Allah a danna subscribe to nagode idan kuma a social media handle ɗina da a danna mun follow yanzu kuma a like ɗin page ɗin nan yanzu da Allah Allah ya bar zumunci Allah haɗa mu da alkhairi.